Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubairu Gambo wanda ya mana bayani mai tsawo dangane da irin hoɓɓasan da rundunar ke yi domin tsare 'yanci da ɗiyocin Najeriya ta cikin ruwa da kuma yadda suke ta fama da masu tafka miyagun laifuka a cikin ruwan. da kuma irin nasara da aka samu kawo yanzu har ma da kalubale. Toma yanzu sai ku gyara zama don jin cikakkiyar tattaunawar. Wato idan muka duba sha'anin tsaro musamman yadda 'yan ta'adda da 'yan fashin teku da sauransu suke haddasa rashin tsaro a cikin ruwan Najeriya. ya zuwa yanzu ranka daɗe wani ƙoƙari rundunar sojojin ruwan najeriya ke yi domin tabbatar da tsaro a gaba ɗin ruwan daga cikin najeriya baki ɗaya zan ce sashen zirga-zirgar teku ah, yana da matukar muhimmanci ga harkokin tattalin arzikin ƙasar nan duk da cewar ba kowa ne ya fahimci hakan ba domin ko harkar teku ta haɗa da safarar jiragen ruwa da kamun kifi da sauran albarkatun cikin teku duk da tasirin waɗannan abubuwa da na ambata ana samun masu yawan keta dokokin zirga-zirga ta teku kuma tattalin albarkatun teku sun kuwa hada da ta'addanci da fashin teku da kamun kifi ba bisa ga ka'ida ba da kuma yaduwar ƙananan makamai da masu sauƙin sarrafawa da hana safarar miyagun kwayoyi abin tashin hankali ma shine waɗannan manyan laifuffukan da ake aikatawa suna jawo mummunar illa ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa tare da wanzar da talauci wato wannan shine dalilin da ya sa rundunar sojojin ruwan najeriya ta ɗauki ƙwararren matakai domin shawo kan matsalolin matakin farko da rundunar sojan ruwan najeriya ta ɗauka shine ƙara yawan harkokin ta a cikin teku ta hanyar gudanar da santiri babu ƙaƙƙautawa daga nan kuma sai muka ci gaba da amfani da na'urorin fasarar zamani domin inganta tsaron teku da suka hada da na'urar hangen nesa ta falcon eye ko kuma idan mikiya domin karfafa ayyukanmu na tsaron teku waɗannan matakai da muka ɗauka sun taimaka sosai wajen raguwar aikata manyan laifuka a cikin yankunan tekun kasar nan da kuma mashigin ruwan gini wato inda ake kira gulf of guinea region dalilin da ya sa kenan hukumar kula da yaƙi da 'yan fashin teku a tsakanin ƙasa da ƙasa a cikin rahoto na ko kuma ce rahoton da aka wallafa ranar 14 ga watan yuli 2021 ta nuna cewa shekaru 25 kenan rabon da a samu irin wannan raguwar aikata fashin jiragen ruwa a yankin teku tekun kasar nan ita ma wata mujallar da ke buga rahotanni kan sha'anin tsaro ta gaskata wannan bayani da hukumar ta buga inda ta ƙara bayyana raguwar fashin teku da kai hari a kan jiragen ruwa waɗannan dalilai ne suka sa a ranar uku ga watan maris shekara ta 2022 hukumar kula da yaƙi da kuma 'yan fashin teku a tsakanin ƙasa da ƙasa ta fitar da najeriya daga jerin sunayen ƙasashen da fashin teku ya yi tsanani wannan nasara da muka samu ta ƙara mana ƙarfin gwiwa domin kuwa har yanzu ba a ƙara samun wani rahoton fashin teku ba a watanni shida na farkon shekara ta 2022 don haka kuma an yi hasashen cewar satar ɗanyen man fetur za ta karu domin ko 'yan fashin teku za su sauya dabaru domin ci gaba da aikata waɗannan irin manyan laifi. wato za cewar aikin ba karami ba ne musamman in maka la'akari da ruwan da ke najeriya daga dukkan bangarori. wannan yana bukatan a samu manyan kayan aiki na jirage na sintiri da kuma na kai farmaki da sauransu ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da irin manyan kayan aiki da kuke da su abin da ya shafi jirage na sintiri da kuma jiragen yaƙi da kuma waɗanda ake da su a baya da kuma ƙari waɗanda aka samu a baya bayan sabbin kadarorin da rundunar sojewar najeriya ta mallaka ya biyo bayan irin tallafin da shugaban ƙasa kuma babban kwamandan rundunonin sojojin najeriya shugaba muhammadu buhari ta fara yake ba rundunar sojan ruwa domin ƙara mallakar ƙaddarori musamman ma a shekara ta 2021 lokacin da rundunar sojar ah, najeriya ta karbi sabon jirgin ruwan safiyo ah, a teku nns lana yanzu haka jirgin na nns lana yana safiyon yankunan tekun najeriya ta hanyar amfani da na'urorin fasarar zamani da aka saka a cikin jirgin ruwan wannan zai sa a ƙara samun tsaron teku a yankunan tekun da ke ƙarƙashin kulawarmu tare da share fagen ƙaruwar ƙarakainar jiragen ruwa a tashoshin jiragen ruwan najeriya wanda hakan zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan bugu da ƙari kuma a cikin watan mayun wannan shekara ta 2022 rundunar sojin ruwan najeriya ta kafi sabon jirgin ruwan da aka ƙera mata mai tsawon mita 100 wanda aka rada wa sunan nns kada kos ka san kada a hausa duba da irin bayanan da kamana a wannan zanta da muka yanzu muna iya fahimtar nasarori da kuka cimma da kuma irin hoɓɓasan da kuke yi domin ba da ku wurin tabbatar da tsaro a ƙasar nan kuma kamar yadda masu magana ke cewa kowace irin nasara na zuwa da irin nata kalubalen a matsayin ku na rundunar sojin ruwa na tabbata dole akwai kalubalen da kuke fuskanta kamar waɗanne kalubale da kuma irin hoɓɓasan da kuke wurin magance su wal kwarai da gaske kamar kowane dan adam akwai wasu kalubalen da rundunar sojin ruwan najeriya ah, ke fuskanta a ah, musamman ma ta fannin karancin albarkatu domin sauke nauyin da ah, da ke kanta na tabbatar da na tabbatar da tsaron teku sai dai kuma rundunar sojin ruwan a najeriya na sane da cewar ita kanta a gwamnatin tarayya tana fuskantar karancin albarkatu da sauran kalubalen da suka dabaibaye ta yayin da muke miƙa godiya mu ga irin tallafin da gwamnatin tarayya ke ba wannan runduna muna ƙara tabbatar da ah, wa cewar ah, mai girma shugaban ƙasa ah, cewar za mu ci gaba da riri ta albarkatun da ake samar mana wajen gudanar da ayyukanmu A kan haka ne rundunar sojin ruwan najeriya ke ƙara jaddada ƙudurinta na haɗa kai da sauran masu ruwa da tsaki ah, ta fannin ah, safarar teku a cikin gida da waje domin ah, musayar muhimmin bayanai da za su taimaka wajen shawo kan matsalolin rashin tsaro a tekun kasar nan rundunar sojin ruwan najeriya ta samu gagarumar nasarar rabuwar ayyukan barayin mai ko shakka babu mun san cewar waɗansu barayin za su iya kawo a turjiya ɗaya daga cikin hanyoyin da suka ɓullo da su sun hada da furta kalamai na batunci ko wallafa wasu bayanai irin na rashin kishin ƙasa waɗannan irin kalamai suna iya buge abu musamman ma a daidai lokacin da ake fafutukar yaƙi da manyan laifuka da masu aikata su saboda haka tilas mu yi ƙoƙarin daƙile wannan irin bayanai na batunci da suka zama ruwan dare daidai wannan lokaci da muke tunkarar manyan zaɓuɓɓuka a ƙasar nan Eh, bugu da ƙari kuma ana buga rahotanni masu eh, karo da juna daga sassa daban-daban da ke dangantaka da wara suna danganta hasarar man da ake yi a kan sata kadai tare da dora eh, laifin akan rashin cikakken tsaro kusan dukkan waɗannan zange-zange ba gaskiya ba ne alal misali akwai eh, ganga dubu ɗari ah, ta ɗanyen man fetur tana ah, kwatankwaci lita mai miliyan goma sha biyar da ɗari takwas wadda ke matsayin kusan tan biyar da kuma sawu dubu uku da ɗari ɗaya da sittin a rana wato wannan ga dukkan alamu ba abu ne mai yiwuwa ba idan aka yi la'akari da kasancewar hukumomin tsaro a yankunan tekun kasar nan da kuma shirin da rundunar sojin a najeriya ta kaddamar na operation dakatar da barawo saboda haka akwai bukatar da ake yi wa 'yan najeriya ta fahimtar bambancin da ake eh, tsakanin satar mai da kuma hasarar mai babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan najeriya kenan vice admiral awal zubairu gambo a makon gobe za mu dora masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti, Salihu Awal da kuma sashin Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.